mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdul tare da Ibrahim almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Litinin 27 ga watan Maris shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Sojojin Iraki na bayyana kokwanto kan wasu rahotannin da ke nuna cewa wasu hare-haren jiragen yakin gamayyar da Amurka ke jagoranta sun yi sanadin mutuwar farar hula wajen ɗari. dubban 'yan rasha ne suka yi zanga-zanga a biranen faɗin ƙasar da nuna goyon baya ga kiran jagoran 'yan adawa cewa akwai buƙatar shugabannin ƙasar su nuna gaskiya da riƙon amana sannan an bayyana cewa shugaba donald trump na shirin miƙewa a wannan satin bayan da ya fuskanci koma baya mafi muni a jaririyar gwamnatinsa a makon jiya. kanin labaran kenan rundunar sojin najeriya tana shirin gudanar da wani aikin soja a jejin sambisa da suka ce ba shi da bai shafi yunkurin kakkaɓe kungiyar boko haram da ke jejin ba za mu gudanar da gasa ta harbe-harben ƙananan makamai sabon wuri da aka buɗe a cikin dajin sanfisa wani abu ne na horaswa da ake yi bayan shekara ɗaya ko biyu haka ido da wata tawagar agaji da kuma hukumomin jamhuriyar Nijar suka kai a sansanin 'yan gudun hijira da Boko Haram ta raba da mahallansu. Ibrahim Alfa Ahmed zai dora inda suka tsaya kan wani tsohon batun gado a garin Bauchi a shirin sa na ciki da gaskiya amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. sojojin iraki na bayyana shakku kan wasu rahotannin da ke nuna cewa wasu hare-haren jiragen yakin gamayyar da amurka ke jagoranta sun yi sanadin mutuwar farar hula wajen ɗari da ke fakewa a wani ginin da ke birnin mosul da ake takaddama a kai a farkon wannan watan suna masu nuni da wata sabuwar shaida mai nuna cewa mayakan isis sun farma wajen da ba ma mai wata takardar bayanin pentagon ta ranar asabar ta ce nazarin farko ya nuna jiragen yaƙin gamayya sun kai hari a wurin da ya yi kama da inda aka yi zargin farar hulan sun mutu a yammacin birnin na mosul takardar ta ce bincike na nan tafi takardar ta kuma ce jiragen yaƙin gamayya kan kai hari loto-loto kan muradun isis a unguwar kuma ta wato dakarun gamayya kan ɗau matakan kula sosai a yayin tsarawa da kuma aiwatar da hare-hare don rage kasadar rutsawa da farar hula a nata bangaren kuma rundunar sojin iraki da ke cikin gamayyar ta fito da wata takardar bayani ranar asabar ɗin da ta gabata wadda ta tabbatar da cewa la shakka an kai har-haren jiragen sama a wannan birnin da ya zama turmin tsakar gida shalugude to amma ta ce wani binciken da aka yi ya nuna cewa ilahirin bangon ginin ya ɓararrake da fashewar bama-bamai kuma babu wani huji ko wata alamar da ta nuna cewa an auna ginin ne da harin jiragen sama ta kuma ce an gano gawarwaki wajen 61 a wurin yayin da ake kuma ci gaba da gudanar da bincike kan wannan mummunan al'amarin an yi imanin cewa har yanzu akwai farar hula sama da dubu biyar a wuraren da ke hannun isis a birnin na mosul kuma yawancinsu ana amfani da su ne ko kuma isis na amfani da su ne a matsayin garkuwa a daidai lokacin da sojojin iraki ke daɗa dannawa dubban 'yan rasha ne suka yi zanga-zanga a biranen fadin kasar don nuna goyon baya ga kiran da jagoran 'yan adawa alexei navalny ya yi cewa akwai bukatar shugabannin ƙasar su nuna gaskiya da rikon amana mutane sama da ɗari ne aka kama a harabar dandalin fuskin. da ke birnin moscow ciki har da navalny saboda laifin gudanar da zanga-zanga da babu izini wannan fa al'amari ne mai mahimmanci mun zo nan ne don mu bayyana ra'ayinmu a matsayinmu na 'yan ƙasa a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zangar wadda ta bayyana sunanta da alina ta ƙara da cewa mun fito ne don mu jaddada kasancewar mu 'yan ƙasa navalny wanda mai sukar gwamnatin rasha mai faɗa a kremlin ne an kama shi yayin da ya zo don shiga zanga-zangar da aka yi a moscow rahotanni da suka fito daga wurin na nuni da cewa 'yan sanda sun saka shi a wata motar ɗaukar kaya zagaye da ɗaruruwan masu zanga-zanga waɗanda suka yi ƙoƙarin buɗe ƙofar don su hana a tafi da shi ga dukan alamu wannan ce zanga-zanga mafi girma tun bayan wata babbar zanga-zangar da aka yi tsakanin shekara ta 2011 zuwa 2012 bayan zaben majalisar dokokin da aka tafka magudi. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. an bayyana cewa shugaba donald trump na shirin miƙewa a wannan satin bayan da ya fuskanci koma baya mafi muni a jaririyar gwamnatinsa a makon jiya a daidai lokacin da kunnuwan waɗanda suka zaɓe shi ke cike da muryar nan tasa mai cewa za mu shafe mu kuma maye gurbin tsarin kiwon lafiya na obama sai kawai wannan mashahurin alkawarin na trump ya yi wato da ya a lokacin yaƙi neman zaɓe ya wargaje bayan da 'yan republican masu rinjaye a majalisa suka kasa ɗaukar mataki na farko a majalisance na samar da madadin tsarin sauƙaƙa jinya da obama ya bullo da shi na yi takaici a cewar shugaban ƙasar a ranar juma'a bayan da ta bayyana ƙarara cewa ba za a samu isassun ƙuri'u daga 'yan republican don gabatar da ƙudurin doka na maye gurbin ba ya ƙara da cewa abun ya ɗan bani mamaki in gaya muku gaskiya al'amari ne da bai fi ƙarfinmu ba saura kiris mu yi da shi amma zuwa jiya lahadi sai trump ya bayyana fushinsa ta kafar twitter yana mai tura laifi ga wasu ƙungiyoyin riƙau na republican waɗanda suka zaƙe cewa kar a amince da ƙudurin dokar ya rubuta a kafar ta twitter cewa 'yan jam'iyyar democrat na ta dariya a washington cewa kungiyar freedom caucus tare da taimakon kungiyar club for growth and heritage sun ceci cibiyar tsarin iyali da kuma tsarin kiwon lafiya na obama da yake magana ta kafar labarai ta fox news shugaban ma'aikata na fadar white house ryan Priebus ya yi watsi da rahotannin labarai da ke nuna cewa shugaba donald trump ya tura laifi kan shi previous ɗin da kakakin majalisar wakilai paul ryan game da wannan shan kayan ni ba na wani cikin tashin hankali wannan raɗe-raɗin aikin magulmata ne kawai abinda ya gaya ma chris wallace kenan mai shirya shirin na fox news nan kuka saurara. Madalla bari mu faro takon da batun harkokin tsaro a Najeriya inda rundunar sojin kasar take shirin gudanar da rawar daji a jejin Sambisa kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana. shugaban sashen horaswa na rundunar sojan najeriya manjo general didi amadu ya ce gasar harbe-harbe na wannan shekara na musamman ne da za a yi cikin dajin sambisa inda sojin kasar za su gwada karfinsu za a kuma yi gwajin barin wuta da tankokin yaƙi makaman yaƙi na sojin ƙasa da kuma bindigogin artillery daraktan labarai na hedikwatar sojin najeriya brigadier general sani usman kuka sheka ya min karin bayani za mu gudanar da gasa ta harbe-harben ƙananan makamai sabon wuri da aka buɗe a cikin dajin Sanfesa. Wani abu ne na horaswa da ake yi bayan shekara ɗaya ko biyu haka to amma yanzu an kai shekara goma ba a yi ba saboda a tabbatar da kwarewa aiki shi shugabanmu Lieutenant General Tukuri Suburata ya sa a ci gaba da shi sannan kuma a ta tasaye a taye da aka shekaru aro aro bara mun yi so duk cikin horar wanne da yadda za a kware wajen makaman aiki yadda aka dawo da waɗannan ayyuka na soja bana za lokacin ne a dajin Sumbisa inda za a fafata tsakanin rundunoni na soja za su nuna kwarewarsu wajen harba makamai ƙananan makamai kuma akwai wasu manyan makamai za mu gwada su sannan kuma kasan da yanayin tsaro akwai matakai da aka ɗauka da ba za mu bari ko ta kwana ba. General wannan gasa a wannan lokacin ya zo da abin da ake cewa ba sabon ba za ku yi shi a cikin dajin Sambisa ne me hakan yake nufi? Kasan ana yaki da 'yan ta'adda na Boko Haram wanda har mun kai daga su kuma an ci lagonsu wanda za ma a ce an riga an karya su gaba daya ta babbar hedikwatar su ta wannan daji Sambisa an karɓe ta. To don haka shi yasa za mu je mu daddadar da wannan abu. Manjo General Yakubu Usman mai ritaya tsohon hafsa ne a rundunar sojan Najeriya. Kasan shi dajin Sambisa dama akwai training area a wajen ko da yake ka san yadda Sambisa ma yake yanzu babban daji ne kuma kamata ya yi a rika yin activities a wajen saboda kar wa'annan su ga an watse kuma su sake dawowa. Ba da jima ne aka kori 'yan Boko Haram daga wannan wurin a matsayin ka na kwararre a sharin aikin soja baka tunanin wurin zai zama akwai hatsari a yi wannan gasa kan aka taimaka ka za a yi irin wannan gasa za a ga sojoji ne da yawa daga kowane runduna muna da rundunoni yanzu kamar guda bakwai to kaga suna na wajen ko ai dole boko haram ne ma ya tsoron zuwa matsowa kusa za su yi ma Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun jamhuriyar Nijar inda wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kammala wata ziyarar gani da ido a sansanan 'yan gudun hijira. Wakilin Haruna Mamman Bakuna na da ci gaban rahoton. Wakiliyar sashen nahiyar Afirka ta hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta kammala ziyarar gani da idanu tare da ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta Nijar Dr. Idi Kallame Nasara da ke tare da rakiyar mukarrabansa a cikin jihar Difa domin tabbatar da irin halin da sha'anin kiwon lafiya ke ciki a wannan yankin haka ma da yanda rayuwar 'yan gudun hijirar take ciki a fannin kiwon lafiyar ganin cewa jama'a da dama ne ke cunkuse a cikin wuri guda a cikin sansanonin 'yan gudun hijira sanadiyar ɗaiɗaitawar da yaƙi da boko haram ya yi musu ministan kiwon lafiya ta jamhuriyar nijar dr idi kalla mai nasara ya yi wa manema labarai ƙanin bayanin game da wannan ziyarar da suka kai a yankin na difa tare da wakiliyar sashen lafiya ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankin nahiyar afirka da ake cema oms likitoci suna aiki da kyau suna suna tsaye dare da rana suna kama suna aiki kuma ta ziyarci su waɗannan 'yan gudun hijira refuge da annan cikin wannan gunduma kuma mun kai hira da su mun kai hira da likitoci mun kai cikin yanayin da suke sai in ce alhamdulillahi akwai magani babu matsalan magani tunda duk maganin da wani ke badawa an iske maganin nan ya zo duk wani magani wanda ƙungiyoyi masu zaman kan suke kama ma ƙasar Nijar mun iske maganin nan ya zo kuma iski likitoci tsaye suna iyakar nasu kokari da can ƙauyen da ya cikin jihar difa kenan mu yara ce kanmu in irin wanga abu lokacin ya samu mu je mu zo mu iske su saboda mu kawo musu goyon baya game da aikin da suke yi game da abubuwa da an ka iske wasu injinoni sun dan tafi ko sun ɓaci zan ɗauki alkawalin in mun koma ya mai za a yi bincike a gani a ga wani irin goyon baya za za a kawa saboda a gyara waɗannan mashin-mashin ɗin saboda su na cikin jihar difa babba ne saboda in mutum ya shi in sai an ɗauke shi an da shi zandayar ko an ɗauke shi an tayar da shi wani wuri an yi mai radio kaga babu zance amma in an ka samu game da tallafin za su kawa an ka kama to da ikon Allah ina ji za a cewa harakanin ne cikin difa za ta a kamar wadda ake ta da ita cikin kamar shahohi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. taskar hotonnin namu a jihar Niger, Najeriya, inda gwamnan jihar Abubakar Sani Bello ya bayyana dalilansa na rangadi a kananan hukumomin jihar da waɗansu ke cewa wani salo ne na neman tazarci a shekara ta 2019. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ci gaban rahoton. Gwamnan dai wanda a yanzu haka ya ziyarci ƙananan hukumomin jihar da dama ya ce a sakamakon lalacewar abubuwa ya sa suka ɗauki matakin rangadin ƙananan hukumomin domin ɗaukar matakin gyara na musamman. Wannan ba kamfen ba ne, abubuwa ne sun lalace shekara shekaru ba a yi in kana gwamna dole ka je rangadi. da ƙananan hukumomin ka ga abubuwan da ake da ana yi shekaru barkatai tun muna yara musu ana yi tun lokacin sardauna to amma daga baya abubuwa suka lalace sai dai kawai a zauna headquarter sai lokacin zaɓe ya yi sai a je a kewaye kanan hukumomi wannan bai ba yanzu mun kewayo mu ga shawo kanan hukumomi suke inda suke neman taimako mu taimaka musu. A ƙarshen makon nan ne dai gwamnan ya ziyarci ƙananan hukumomin Bargu da Agwara masu fama da matsalolin rashin kyawun hanya. Malam Sani Sa'idu mazaunin ƙauyen Shagunu da ke bakin kogin Niger a ƙaramar hukumar Bargu ya ce matsalar rashin hanya da asibiti na haddasa mutuwar matansu. A cikin shekarar nan mata da suka rasu a wannan garin sun kai guda hamsin. saboda me suka saboda matsalan hanya ba mu da babban asibiti a nan idan jinya ta samu ko na haihuwa ko na wani abu wanda ya danganci tiyata ta an ɗauka an kai a busa nan ne za a je a yi muna wannan aiki kuma ba mu da hanya kamin mu kama wani gari wanda ake ce lumma mai shi ya zan babu. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna yin wani shiri na musamman da zai bunƙasa yankin domin janyo masu zuba jari. Akwai alamu alheri a wajen nan, amma dole sai gwamnati ta yi wasu ayyuka sai an yi hanya. Yanzu daga lumma zuwa nan in hanya na da kyau bai fi tafiya minti 20 ba ko 15 amma kun ga min kusan kusan minti 40 ko awa daya nan kuma ya zama na za a iya wajen hutu saboda baki su zo wanda muna bukatan baki su zo Niger su ga irin abubuwan da muke yi wannan ruwan da ka gani bayana tsayin shi kilomita 54 ne faɗin shi kilomita 27 kuma ya kai nijar ba karamin ruwa bane saboda haka wannan ba abun wasa bane wajen nan zai iya zama gari mai muhimmanci Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anan washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum yau za mu ci gaba ne da maganar nura suleiman da wasu 'yan uwansa waɗanda shekaru biyu bayan da aka raba gadon mahaifinsu wasu daga waje suka yi ruwa suka yi tsaki aka zo aka kwace nasa aka ba da wata matar mahaifinsu wadda tun farko an yi wannan rabon gado da ita kuma an ba ta wani gidan sama a lokacin da aka nemi a kwace ɗin Nura ya ɗaukaka ƙara zuwa babbar kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke garin Jos. To amma duk da haka alkalin wata kotun yanki da ke bauchi ya sa an je an kori waɗanda suke cikin gidan aka kama aka rufe za mu taso daga kan batun ɗaukaka ƙarar da ya yi kuma za mu faro daga kan maganarsa ta ƙarshe a shirin da ya gabata kaga wannan ita ce takardar afil ga takardar afil nan ga receipt ɗin afil nan ga motion ɗin afil nan ga ranar da aka yi afil an yi afil ɗin nan muka nemi record akwai chief inspector wanda yake ashe su suna ta kokari wanda ba mu san yi dalili ba mun yi na yi dukkan iya kokari na dan a ba mu record ya zama record suka ki su ba mu record ana nan ana nan sai kawai kotun anguwan jaki karkashin wani alkali wanda ake ce masa tukur sale sai ya sake turo takarda akan cewa lalle mu zo kawai mu ba da din wannan gida muka zo masa da takardu na cewa mun yi afil ai mun yi afil akan ka'ida ga takardunmu na afil ga komai bayan ya karba ya gani sai ya ce to shi zai duba sai wani sati bayan wani sati allah ya kai mu mun dawo kotu sai ce ba abin da zai hana shi yanke shari'a duk da wannan appeal ga takarda kamar yadda kai kake gani kake sauraro na ga takarda a hannuna yawa original copy sai na tashi na tafi na je na sami grand kadi na koka masa na ce masa ina da complain sai ya ce mun na je na samu chief inspector yawa na masa complain a abdulrashid inuwa bello na ce ni ba zan je wajensa ba saboda kuwa ina da dalilai ce to ba na son jin dalilin ka ka sami deputy chief inspector shine kabiru ilela a jiyan uban dawaki na same shi na karanta masa ya ce to na rubuto complain na rubuta wa cr idan na rubuta na kawo zai filin ya kai masa na rubuta complain na ka'ida na hada photocopies din takaddun appeal na kai aka kai wa cr muka je tare da shi ya ce mai bayani na masa ya karba ya duba ya ce yaya za a yi ga takaddan apil wani alkali kuma ya dage ce sai ya yi shari'a a gabana ya yi mintin akan fayil din ya sa aka tura wannan kotu akan kar alkalin nan ya kuskure ya yi wannan shari'a tun daga apil nan an riga an yi yawwa ya ce mu je amma duk da haka bayan kwana biyu sai alkalin nan ya sake kira ya ce lallai fa mu zo yana turowa on and on don wallahi yanda ake nema na yanda ka san na ci amanan ƙasa haka kotu nan take nema na shi wannan alkali tukur salam haka yake nema na saboda ganin wannan na rasa gane kan abun sai muka tashi muka tafi court of appeal jos muka nuna musu takardunsu muka nuna musu damuwan da muke ciki da kuma yadda ake amfani da karfi domin zaluntar mu sai a wannan lokaci sai shi a ah, mataimakin rijistara na court of appeal jos sai ya rubuta takarda ta musamman bayan takardun da ya gamsu da shi sai rubuta takarda ta musamman sai ba mu ya ce mu kawo kotu bayan mun kawo kotu kotu ta karba ta gani a kenan na ce to ni ba zan bar kotu ba sai sun sa mun hannu akan sun karbi takarda saboda ganin yadda shari'a yake tafiya na tabbata da akwai wani shiri na zalunci wanda aka yi ga takardar nan kana gani ga ta nan daga deputy chief registrar court of appeal jos yawa ya bamu wannan takarda don ta record daga nan bauchi kaga sa hannun kotu wanda na wanda na kai musu wanda shi rijistaran su gambo muhammad wanda ke kotfo na angon jaki sai da na tsaya ya samun hannu saboda ya zama mu hujja amma duk da haka bai hana ba alkali wata rana ranar juma'a sai da suka ci ranar juma'a da yamma wanda ya sai gida ya sai gida bayan shekara biyu sai ya buga mun ya ce mun to ga ma'aikatan kotu da 'yan sanda da komai sun zo sun yi foli da kayansa sun watsar da kayansa a waje sun kama gida sun rufe yana da mata biyu da 'ya'ya goma sha bakwai a wannan lokaci matansa ta haihu kwana hudu 'ya'yansa suna kuka matansa suna kuka shi ma yana kuka na ce masu to wannan abu dai mu gado muka yi ba zalunci muka yi ba ba kayan wani muka karba ba kuma muna da saidan da kotu ta ba mu gado a wannan lokaci akwai wani dan uwansa wanda ya roƙi shi lauyan da ke tsayuwa musu akan cewa su yi haƙuri su tattara kayansu su bari ko zuwa gobe ya ce su ba za su yi haƙuri ba mutum ɗaya ne zai iya sa su yi haƙuri shi ne hede su neme shi ya ce waye ya ce garba noma jarman bauchi suka bu shi wanda aka sayi gida a hannun shi koko mai gida wanda aka sayi wanda ya sayi gida a hannun mu dan uwan shi wanda ke matsa matsayin ko kawu ne ko baffa ne ko me amma dai dan uwan shi ana ce masa rabi jibiya yawwa bayan sun buga masa waya shi garba noma jarman bauchi ya ce ba za su ba da minti ɗaya ba ba za su ba da kwana ɗaya ba za su yi komai ba a rufe gida kai musu to mu abin da muke mamaki eh, garba noma kafin ka gaya mun abin da muke mamaki zan so in ji ainihin ita wannan mata gambo laraba gambo wani wuri ne take cewa wurinka ne ko kuma wurinku ne take so a bata ko kuma dai a wani bangare ne na gidajen da babanku kuka gada take so lalle sai a mallaka mata wata gadon fa da take son ita laraba gamban alin kano tare da wanda suke taimaka mata suke son a bayar gado ne na magada mutum biyar take son a karba a bata ita kadai bayan an raba gadon nan a kotu ba a gida muka raba gado ba to kotu menene ya ba ta mallaka mata a matsayinta na matar baban ko wanda yake ba ta ma da aihuwa da shi abinda kotu ya mallaka mata ya mallaka mata gidan sama abinda kotu ya mallaka mata kenan kuma ya bata takarda na ka'ida kamar yadda ya bamu na ka'ida to me yasa yanzu ta dawo ta ce sai dai a bata wurin ku eh saboda muna zargin wannan abu siyasa ya shiga kuma akwai waɗansu mutane wanda suka taru suka goyi bayan zalunci suke zaluntar mu kuma alhaji abdullahi akwai wani babban abin mamaki domin lokacin da aka yi wannan abu duka an raba gadon ma akwai matan mahaifinmu guda ɗaya fa wanda ba a sata gado ba wanda ta kai kara shari'a commission suka bincikura abdulrashid inuwa bello chief inspector ya neme ni ya kira ni ya tambaye ni yaya aka yi wannan matansa ne na ce matansa ne to ya aka yi aka raba gado banda ita na ce to wannan dalili ko shine lokacin da ba ta mahaifin bai da lafiya ta zauna a gidansu tsawon wata takwas kuma ta zauna a gidansu nan kanne na su suka tsaya akan komai su suna tsammanin ko aurenta ya kare bayan ya rasu ta zo aka yi gaisu aka yi komai ta ce tana son ta zo ni nace mata ta yi hakuri ta bari hankali na ya kwanta aka ɗauki gado aka kai kotu bayan kwana arba'in abinda kawai za ta iya ji a raba gado ta zo ta same ni nace mata to ni kin ga wannan gado kotu ne ta raba amma ki je kotu ki musu bayani mu zo mu tabbatar tun da yake ke matan mahaifinmu ne mun sai da ba kuma wani mutum ɗaya wanda ya ce miki mahaifinmu ya sake da shi abdulrashid ino bello chief inspector ne ya tabbatar bayan shari'a court of appeal ta turo masa da cewa wannan mata ba a raba gado da ita ba gado ba sai an canja ba tun da yake kasan mata kashi ɗaya daga cikin takwas ne za a raba gadon matan na matan na ɗaya ne a bata rabi ya kuma tabbatar ya rubuta a takarda aka koma wancan kotu na tidin alkali domin a ɗauki hakkinta a bata don ba alfarma ba ne a wannan ranar da ya rubuta a wannan rana ya ba da takarda akan cewa a kwace wannan gida a ba ma ita wannan ah, hajiya laraba tare da shi don idan shi ya rubuta shi ya mai da magana kotu aka karbi takarda daga ofishin cr shi chief registrar court order aka je aka yi poli da kayan wannan mutum bayan yana da tabbaci kotu ta sake karban takarda akan cewa an samu kuskure za a gyara a wannan ranan kuma ya ba da takarda cewa lalle lalle a kwace wannan gida a ba ma ita wannan mata laraban gamban alin kano wanda yake sai daga baya sai muka gane cewa eh tabbas dan muna kallon abun dama da fiskoki saboda yanda abun ya zamo fituna da yanda muke ganin lauyoyi suke zuwa da yanda muke ganin mutane suke amfani da karfi sai muka tabbata da akwai dai wani zalunci da bamu gane ba ranan da muka gane ranan da aka yi poli da kayan mutumin da ranan da su wanda ya sayi gida yake neman alfarma a bar shi ko da na wuni ɗaya ne ya tattara kayansa cikin kwanci hankali ake gaya masu cewa ba wanda ya sa wannan sai garba noma jarman bauchi wanda shi kuma bai daga cikin magadanmu bai daga cikin danginmu bai daga cikin dangin wannan wanda ake rigima da ita abin da ya mu tsoro da mamaki kenan to me janyo garba noma tun da yake shi ba dan baban ku bane ya ka fassara shigowansa wannan hidima ku. to wannan tambaya dai shine zai fi iya ansawa da kyau ni da abin da nake tabbaci shine mamakin da nake da shi a matsayinsa na shi ba magaji ba wannan tambaya abin da ya kawo shi shine yake matsayin da zai bamu wannan ansa ni duk abin da zan ce zan faɗa abin da yake ba haka ba amma shi ya kamata ya ansa wannan tambayar me ya kawo shi cikin hidiman gadon wa'yansu da ba su da alaka shi ba zuriyansu ba shi ba danginsu ba ya zo ya tabbata da sai da aka zalunci wa'yansu marayu marasa karfi akan wannan shi yake da wannan ikon ansa wannan tambaya. mun tattauna da shi alhaji garba muhammad noma jarman bauchi akan rawar da ya taka a wannan batu. yayin da su ma jami'an kotu suka ce a ba su dama su faɗi nasu albarkacin baki duk za mu ji bakunansu to amma sai bayan mun ƙarasa jin bayanin nura suleiman a cikin shirin mu na gaba a huta lafiya. a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice sojojin Iraki na bayyana shakku kan wasu rahotannin da ke nuna cewa wasu hare-haren jiragen yakin gamayyar da Amurka ke jagoranta sun yi sanadin mutuwar farar hula wajen ɗari da ke fakewa a wani ginin da ke birnin Mosul da ake takaddama a kai a farkon wannan watan. Suna masu nuni da wata sabuwar shaida mai nuna cewa mayakan ISIS sun farma wajen da bama-bamai. dubban 'yan rasha ne suka yi zanga-zanga a biranen fadin kasar don nuna goyon baya ga kiran da jagoran 'yan adawa alexei navalny ya yi cewa akwai bukatar shugabannin kasar su nuna gaskiya da rikon amana mutane sama da ɗari ne aka kama a harabar dandalin pushkin da ke birnin moscow ciki har da navalny saboda laifin gudanar da zanga-zanga ba bisa ka'ida ba. an bayyana cewa shugaba donald trump na shirin mikewa wannan satin bayan da ya fuskanci koma baya mafi muni a jaririyar gwamnatinsa a makon jiya a daidai lokacin da kunnuwan waɗanda suka zaɓe shi ke cike da muryar nan tasa mai cewa za mu shafe mu kuma maye gurbin tsarin kiwon lafiya na obama To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen da safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi shirin da ke mai da hankali kan harkokin tattalin arziki. Muna kuma da rahoto kan wata fasaha da cibiyar nazari da bincike kan tsirai da kayan lambu ta yi na shawo kan tsutsar da ke yi wa tumatir lahani. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka je muryoyinsu musamman ibrahim almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma malam siri da har hada shiri da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri muna kara taya abokin mu wato abokin aikin mu sarfilu hashin gumel da amaryarsa zainab fata alheri